بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار بواله إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب في كم تصلي المرأة من الثياب لكن حديثي حديث أبو هريرة بعثني أبو بكر في تلك الحجة ba hadisin aisha ba hadisin abu huraira gabanin wannan hadisi biyu kafin wannan hadisi bi kafin wannan hadisin abu huraira عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نكسن صح بعثني رسول الله وعنه رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر رضي الله عنه في في مؤذنين في مؤذنين تؤذن بنت بدع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 الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadan kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci na ranar Asabar ashirin ga watan almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan 11 miladiya ta 2013 a wanda majalisi namu wanda muke karatu a cikin littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح na alhafizu zabiri rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasinmu na ɗari da arba'in bayan dogon lokaci da aka samu ba tare da mun samu zama wannan majalisi ba saboda wasu dalilai da kowa ya sani yau gashi Allah ta'ala ya nufi za mu ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi wanda ya kunshi hadisan a sayi bukhari wato wani tsakuri daga cikin hadisan sayi bukhari kuma muna cikin kitabus sala muna cikin kitabus sala muna kuma kan hadisan da imam al bukhari ya kawo waɗanda suke bayanin sitirce al'aura ko mu ce sitirar mai sallah wanda suke bayani akan sitratul musalli ko kuma eh, sitratul aurati fi salah kamar yadda wasu malamai suke cewa malaman fiqhu suna cewa sitratul aurati fi salah akwai auratun nazar akwai auratus salah sai al'aura biyu ce akwai al'aurar da aka ce kowa ya suturce ta kada a bari wani ya gani akwai kuma al'aurar da aka ce a suturce ta a sallah to dukansu suna amfani da kalmar al'aura wanda ita kuma kalmar al'aura a larabci tana nufin ma ya su'ukan nazaru ilaiha abinda idan aka ga aka gane maka shi ba za ka zo ba ba za ka ji daɗi ba shi da al'aura abinda idan aka kalla a jikinka ba za ka so haka ba ranka zai ɓaci wadda ita ce ake kira al'aura domin kalmar daga al'awar ne al'awar kuma yana nufin aibi wato wani abu wanda yake mummuna to kallon al'aurar mutum abu ne wanda yake mummuna to sannan sai suke amfani da kalmar al'aura game da abinda mutum zai sitace a sallah wanda kaga abin da mutum aka buƙaci ya sitirce a sallarsa ba lalle ya zama al'aura ba ce ba lallai al'aura ba ce akwai al'aurar da take al'aura din ce akwai kuma abin da aka ce ya sitirce kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yusalli anna ahadukum wa laysa ala atiqaihi shay kada ɗayan ku yayi sallah ba komai a kafadarsa kafada ai kaga ba al'aura ba ce da da mutum yakan bata rai dan an ga kafadarsa to amma a sallah an ce a rufe ta haka nan mace aka ce ta rufe ko ina a jikinta malamai wasu suna cewa za ta rufe ko'ina har hannayenta tafukan hannayenta har diga-diganta suna cewa in a sallah ne dole ta rufe wannan duk da cewa a wajen sallah ba al'aura ba ce amma a sallah ana so ta rufe wannan duk da cewa ita wannan matsala ana hakika babu wani nassi karara wani nassi karfa wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake nuna cewa mace a sallah sai ta rufe tafukan hannayenta sai ta rufe diddiga diganta babu wani nassi mai zahiri akan wannan so aka ta yi lullubi ta sa doguwar riga amma cewa lullubin da za ta yi sai ya rufe har yatsun hannayenta sai ya rufe har diga-digan kafafuwanta wanda babu nassi akan wannan shi yasa shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya zaɓi cewa mace ba tilas ba ne a sallata sai ta rufe wato har yatsun hannunta kuma ai wani lokaci in ta yi sujjada kafafuwanta suna fitowa za a ce sallata ta ɓaci ba za ka ce sallarta ta ɓaci ba saboda matsalar babu wani nasi wanda ya fito abinda kawai yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yaqbalu Allahu salata ha'id illa bi himar bi illa bi khimar Allah baya karɓar sallar matar da ta balaga sai ta yi lullubi amma ba a ce lullubin ba sai ya rufe har yatsan har yatsan tunda akwai khimar da mata suke fita da shi sunan shi khimar kuma ba sharadin sa sai ya rufe yatsan mace ba sauraka ba sharadi bane shi wannan khimar din ya rufe wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wani ayar ba tana nufin sai sun rufe har yatsunsu ba haka shi ma hadisin ba haka ba yana nufin sai an rufe yan yatsu ba shi yasa ibnu taymiya rahimahullah ya zabi cewa mace ba wai ba bane a sallah sai ta rufe har dan yatsanta da da digadiganta idan ta ga dama ta yi haka ba a cewa me yasa ta yi amma kuma kada a ce idan ba ta yi haka sallar ta bace, a ce ta bar al'aurar sallah a waje sau haka shi kansa kiran wannan al'aura akwai akwai zurfafawa akwai tsanantawa a ciki yace wa anhu radiyallahu anhu قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنن ألا يحج بعد الآم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وعنه أي أيوة وعن أبي هريرة an karbo hadisi daga dai shi abu huraira saboda ya gabata a baya hadisin baya hadisun nahi an ishtimali samma wanda shine karshen hadisi da muka karanta radiyallahu anhu qala yace ba'athani abubakar fi tilka alhajja abubakar ya aika ni wato ya aike ni a wannan hajjin da yayi fi tilka alhajja a wannan hajjin da ya je ya jagoranci mutane wato ya zama amirul hajji a cikinta ta ce hajjin da ya kafin hajjatul wada kafin hajjatul wada kafin hajjin bankwana ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da shekara daya fi mu'azzinina cikin masu yin shela yawman nahri ranar goma ga watan zulhijja nu'azzinu bi minan mu rika shela a farfajiyar mina Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun mu rika cewa daga yau daga wannan shekara kada wani mushriki ya sake zuwa hajji wala ya tsufu bil baiti uryan kada wani kuma tsirara ya sake yin dawafi ga ɗakin ka'aba thumma ardafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aliyan sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiko da ali bayan su fa amarahu an yu'adhdhina bi bara'a ya umarce shi da yayi shela da suratu bara'a قال أبو هريرة أبو هريرة يتي فأذن معنا علي في أهل من يوم النحر ta'ala Anhu, رضي الله تعالى عنه da لا A nan farfajiyar Minna, ranar goma ga watan zulhijja ranar sallah kenan la ya hujja ba'da al'ami mushrik yana cewa kada wani mushriki bayan wannan shekara ya sake zuwa hajji wala ya tufu bil baiti kada kuma wani tsirara ya sake yin dawafi ga ɗakin ka'aba wani hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a nan kitabus sala kamar yadda ya fitar da shi a cikin kitabul jizya da kitabul magazi da kitabul hajji da kitabun tafsir ya fitar da shi a gurare kuma daban-daban a cikin waɗannan a cikin waɗannan abuwa a cikin waɗannan kutub hakanan muslim ya fitar da shi kamar da yake cikin kitabul hajj hakanan abu dawud da nasa'i duk sun ruwaito shi a cikin littattafansu a ƙarƙashin kitabul hajj hadisi ne wanda kamar da kuka gani abu huraira shi ya ruwaito shi daga wato shi ya rawaito shi shi yake bada labarin abin da ya faru a wannan lokaci wanda kuma ya ji shi daga abu huraira wani ne da ake kira hubayd ibn abdurrahman shi ya rawaito shi daga abu huraira banda shi akwai dan abu huraira abu huraira yana da wani da sunan shi al-muharrar ibn abi huraira shi ma ya rawaito hadisin kamar yadda yake cikin sunanin nasa'i da darimi da musnad al-imam ahmad da al-mustadrak na alhakim abi abdullahi na isaburi al ibnu abi huraira ya ruwaito shi ma wannan hadisin daga babansa abu huraira yake cewa na zo tare da ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura shi zuwa ga mutanen makka ya karanta musu suratu bara'a sai shi dan abu huraira ya tambayi abu huraira ma kuntum tunaduna bihi me kuka rika shela kuna faɗa to wani abu kwarka faɗa shi da sai ce kunna nunadi abinda muka rika shelanta wa mutane muna gaya musu muna gaya musu cewa Allah ya dukhulul jannata annahu la ya jannata illa nafsun mu'mina wala la yaqufu bil baiti uryan wa man kana bainahu wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahdun fa ajaluhu wa amaduhu ila arba'ati ashhur فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج بعد العام مشرك فكنت انادي حتى sauti. صوتي ابو ya ce masa abin da muka rika wa mutane muna yayatawa a farfajiyar mina shine muna cewa la yadkhulu aljannata illa nafsu mu'mina ba wanda zai shiga aljanna sai ran da take mu'mina Walaya yatufu bil bait kuma kada wani tsirara ya sake yin dawafi ga ɗakin ka'aba wa man kana bainahu wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahdun wanda duk yake da wata yarjejeniya tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa ajaluhu wa amaduhu ila arba'ati ashhur an bashi lokaci wato lokacin yarjejeniyar tsawanta shine wata hudu fa idza madat al arba'atu ashhur idan har watanni hudu suka wuce fa inna allaha bari'un minal mushrikeena wa rasulu. Allah da manzansa sun yi bara'a daga dukkan wasu masu hada Allah da wani wala yahujju ba'da al'ami mushrik kuma bayan wannan shekarar kada wani mushriki ya sake zuwa haji wala wala fa kuntu unadi hatta sahula sauti yace na rika yin Abu Hurairah ya rika ce na rika shelanta wannan na rika daga murya ina fada har sai da murya ta ta disa shi wannan hadisi wannan ruwayar kamar da muka ce tana cikin sunan nasa'i da sunan darimi da musnad imam ahmad da musadrak na hakim abi abdullah kuma al-hakim abu abdullah ya ce isnadin ta mai kyau ne sahihul isnad isnadin ta sahihi ne duk da cewa shi al-muharrar ibnu abi huraira ba a samu wata magana ta malamai da take nuna siƙa ne ba wato ba a yi tausiƙin sa daga wani malamai ba tausiƙi wanda yake sarihi amma dai an samu wasu daga cikin magabata tabi'ai sun yi ruwaya a wajensa kamar imamu sha'abi amir ibn shirahil da mutanen kufa hakanan wasu manyan malamai irinsu zuhuri irinsu su ata ibn abi rabah ikrima maula ibn abbas duk suna da ruwaya daga al-muharrar ibn abi huraira wanda wannan zai nuna cewa malami ne karbabbe ta yadda malamai manya-manya irin waɗannan suka rika jin hadisansa suna ruwaita su Da haka isnadin isnadi ne akalla ka ce isnadi ne hasan in baka ce sahihi ba ka ce da shi hasan sheikh nasiruddin al-albani ya sahaha shi a cikin littafin sa irwa galil wani hadisi shi kansa sayyidina ali ya ruwaito wani hadisi shi da kansa kamar yadda yake cikin jami'u tirmidhi da sunan darimi da musnad imam ahmad da musnad al-humaidi hadisin sufyan ibn uyayna daga ishaq ibn abi ah, daga abi ishaq as-sabi'i daga kuma zaid ibn uthay daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na tambaye ali shi zaid ibn usai yake cewa na tambayi ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu nace da mai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aike ka wato wani irin aike ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi maka tare da abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu a hajjin da da kuka je wato gabanin hajjatul wada sai sayyidina ali yace bu'istu bi arba'in abu hudu aka aike ni da shi abu na farko la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina babu wanda zai shiga aljanna sai ran da take mu'mina wala ya bil bilbaiti uryan sannan kada wani tsirara ya sake yin dawafi ga Ka'aba wa man kana bainahu wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ahdun fa ahduhu ila muddati wanda duk yayi yarjejeniya tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wa sallama to yarjejeniyarsa zuwa lokacin da aka kayyade zuwa lokacin da aka ajiye yarjejeniyar za ta kare shi ne wata hudu sannan wala ya hujjo almushrikuna wal muslimuna ba'da amihim haza kuma daga wannan shekarar mushrikai da musulmi ba za su taba gauraya su yi hajji ba daga wannan shekarar an gama wannan wannan ita ce ruwaya wacce take sahihiya daga ali ibnu abi talib wannan ruwayar ita ce sahihiya annabi sallallahu alaihi wa ya aika shi yayin da sayyidina abubakar yake amirul hajji wannan hajji kuma yayi shela tare da masu shela ya isarwa da mutane sakon annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta musu suratu bara'a wacce ta kunshi waɗannan abubuwa amma akwai wata ruwaya a cikin musa da imamu ahmad da musa da abi ya'la wacce ta zo daga abubakar maimakon ali aka jingina wa abubakar maimakon ali ruwayar isra'il ce isra'il ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i an jaddihi abi ishaq as-sabi'i abinda ita ruwayar take cewa bayan ya faɗi waɗannan abubuwan da muka karanta a ruwayar a wannan ruwaya ta ta ta sauri ruwayar sufyan ibn uyayna afwan haka ma ruwayar sauri take sai yake cewa sai sayyidina abubakar da aka tura shi je ya hajji aka ba shi saƙon ya je ya isar da waɗannan kalmomi ya yi tafiya ta kwana uku sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa ali ilhaqhu farudda alayya ababakar maza ka bi bayan abubakar ka dawo min da shi haka ruwa ta ce annabi ya ce wa ali maza ya je ya dawo da abubakar wa balligha anta kai ka je ka isar da wannan saƙon ruwaya ta ce fafa'ala sai ali ibn abi talib ya yi hakan yayin da abubakar ya zo ya dawo madina sai ya fashe da kuka ya ce ya rasulallah hadatha fiye shay'un wani abu ne ya faru a kaina wani abu ne na yi ba zan tura ni kuma an ce in dawo ali ya je ya isar da sakon sai ya ce da shi a ruwayar shi sai ya ce da shi ma hadatha fika illa khair ba abin da kai sai alkhairi walakin umirtu an la yuballighahu illa ana wa rajulun minni sai dai an umarce ni cewa kada wani ya isar da wannan sakon sai dai ko ni da kaina ko kuma wani daga cikin dangina wannan ruwayar duk da cewa isnadin ta mazajen sikat ne sai dai akwai illa a cikinta na farko malamai sun yi magana akan ruwayar isra'il ibn abi ishaq sabi'i cewa ya ji hadisansa ne daga baya to ko da ban ɗauka wanda ita ce illar ba sabawa sufyanu sauri da ibn uyayna a cikin sanadinta da yayi alama ce da take nuna bai rike hadisin ba tunda ya sanya cikin musnad abubakar wanda ya zama ya kamata ya zama cikin musnad ali sannan kuma wannan abin da ya ƙara yawa sannan illa ta biyu abu ishaq sabi'i mudallis ne wato yana kwange wajen ruwaya ya shire wani daga cikin wasiɗar ruwayarsa ba tare da ya ambace shi ba kuma dukkan asani din duk sanadin da wannan ruwaya ta zo sanadi ne wanda abu ishaq sabi'i bai bayyana wato sama'insa ba bai bayyana jinsa da wani hadisi daga malaminsa ba shi yasa a ruwayar a ruwayar sufyanu sauri ma cewa ya yi an da ashabihi ya ji daga wani daga cikin malamansa amma ba bai faɗi ma kowane ne ba sauraka ruwayar sauri ɗin can da muka faɗa da ruwayar sufyanu ibn uyaina ita ce tafi zama ingantacciya sannan abu na biyu a ruwayar ta nuna cewa ya dawo eh, abubakar ya dawo wanda kuma abu ne sananne cewa sayyidina abubakar shi ya jagoranci wannan hajjin ya je ya zama amirul hajji a wannan lokaci aka gama hajji sannan ya dawo madina bai dawo ba ya fasa zuwa hajjin kaga inda ruwaya ta nuna kamar sayyidina ali shine shine ya jagoranci ma hajjin wanda kuma ba haka bane to mabiya shi'a suna mabiya addinin shi'a suna fakewa da wannan da wannan suna cewa wannan alama ce da take nuna cewa shi zai zama khalifa shi zai zama imam bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba abubakar ba shi yasa aka ce abubakar ya dawo shi ya ji wanda kuma kaga ba haka abin yake ba shi yasa wannan ruwaya ce mai rauni na faɗe ta don yadda muke ake cikin yayin sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma masu yin wani suna samun ɗaurin gindi ah, dole mu faɗi wannan don kada a gaya ma wani matsalar karatun muna yi amma da yawa wasu ba ji suke yi ba sai daga baya a zo a ta damun kada tambaya malam wai an ce kaza wai an ce kaza kuma mun faɗa tuntuni ya kamata a ce wannan ya ƙariga riga an ji duk matasan sunna ya kamata a ce sun fi kowa damuwa da jin karatuttuka saboda su suke cikin wani kalubale to amma sai ka gaba haka bane sai dai an mutum ya tsokano rigima kuma ya dame ka da waya wani hadisi har ila yau ibnu abbas ya ruwaito shi baya ga abu huraira baya ga ali to ibnu abbas ma ya ruwaito shi ruwayar ibnu abbas tana cikin jami'u tirmidhi sanadinta sahihi ne duk da tirmidhi ya ce hadithun hasanun gharib amma hadithun rijalin sa dukkan sa duk rijalul bukhari ne saboda haka hadisi ne wanda yake sahihul isnad wa laysa hasanul isnad hadisi ne sahihi wanda miksam ya ji daga abdullahi dan abbas <coughs> ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura sayyidina abubakar ya umarce shi ya shelanta waɗannan kalmomi wanda kuka ji ɗin nan sannan sai ya aika masa daga baya sai aika masa ali ya ce ya bi bayansa ce to sai na abubakar yana tsakiyar tafiya a hanya sai ya ji kukan taguwar annabi sallallahu alaihi wa sallam alkaswa sai ji kukanta sai ya fito a gigice ya zata ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya biyo bayansa sai ya waya sai ya duba sai ya ga Ali ne ya hawo taguwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya bashi saƙon da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi ya kuma ce gashi ya umarce ni in shelanta wannan kalma wato in shelanta waɗannan kalmomi abdullahi dan abbas ya ce suka fantalaka fa fa hujja hajja fantalaka fa hajja suka tafi tare suka yi hajji tare kaga wacce ruwaya ta tashi daga aiki suka je tare suka yi hajji tare fa aqama fi ayyam at-tashriq fa qama fi ali ayyam at-tashriq ranar ayyam at-tashriq ayyam at-tashriq sunan ranar 11 12 13 sai ya tashi yayi shela yace zimmatullahi wa rasulihi bari'atun min kulle mushrik fasihu fil ardi arba'ata ashhur wato alkawari ko yarjejeniya ta Allah da manzansa ko kuma Allah da manzansa ba ruwansu da mushriki ku je yanzu ku yi ta yawo a ban ƙasa an ba ku wata hudu wala ya hujjan na ba'ad al'ami mushrik daga wannan shekarar kada wani mushriki ya kuskura ya sake zuwa hajji wala ya tsofa bilbaiti oriyan kada kuma wani tsirara ya sake yin dawafi wala ya dukul jannata illa mu'min ba kuma wanda zai shiga aljanna sai mumini ali ya ce wa kana aliyu ne na dibihinna ali yana shelanta wannan fa'iza ayya idan ya gaji kama abubakar fanada biha shi ma abubakar sai ya tashi ya daga murya ya ta faɗa daga ya ta faɗa to kun ga a yadda ruwayar mu ta nuna yadda muka karanta masu faɗan ba mutum ɗaya ba ne baya ga ali akwai shi abubakar kamar yadda wannan ruwaya ta ibn abbas ta nuna hakanan shi ma kansa abu huraira yana ciki yadda ɗansa yake cewa har ya gaya masa har sadisa disashewa take saboda ɗaga sauti da ɗaga murya da yake yi sannan a cikin ruwayar da muka karanta za ku ga ya ce za ku ga ya ce fi mu'azzini na yawman nahar ta ga ashe ba mutum ɗaya ba ne ya aika ni cikin masu shela abubakar ya aike ni cikin masu shela za ka masu shelar ba mutum ɗaya ba ne illa iyaka sai na ali yana cikinsu kuma kamar yana wakiltar annabi sallallahu alaihi wa sallam, ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi ya bashi taguwar sa kaswa ya hau to kaga ya hau taguwar sa alama cewa da sanin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama yazo da yardar sa yazo da haka shi yake wakiltar annabi sallallahu alaihi wa sallam. akwai ruwayar Abu Ja'far Muhammad ibn Ali radiyallahu anhu shi ma alil baiti ne ruwaya ce mursala a cikin sirata ibn Ishaq kuma sanadin ta hasan ne a ciki yana cewa fa kharaja ali ibn abi talib radiyallahu anhu ala naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta adraka abubakar bit tariq sai ali radiyallahu ta'ala anhu ya fita akan taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske ya iske eh, abubakar akan hanya falamma ra'ahu abubakar lokacin da abubakar ya ganshi qala amirun amma abur ce kai ne shugaban ko kuma an baka wani sako ne an aiko ka da wani umarni ne sai sai na ali ya ce bal ma'amur an aiko ni da sako ne kaga wannan ruwaya daga ahlul baiti ta fito kaga ta nuna ba wai shugabanci ya zo ba ballantana har ya zama wata signal ce aka yi ta nuna cewa shi zai zama shugaba shi yasa ya tambaye shi a amirun an sauke ni daga shugabancin amirul hajji din ne kai yanzu zaka zama amirul hajji ko ko ma'murun wani umarni ne aka baka ka zo ka isar yace bal ma'mur an bani umarni ne fa madaya sai suka kama hanya suka tafi to a wannan lokaci shi ma yadda dai ruwaya take cewa yayi shela kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi a matsala ta farko a nan menene sababin yin wannan shela a cikin mushrikai sannan ko menene hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ali a cikin masu shelar kamar yadda aka sani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin tabuka ya so zai yi hajji sai ya tuna cewa mushrikai suna zuwa su yi hajji ba su daina zuwa hajji ba kamar yadda suka saba al'adarsu kuma in sun zo tsirara suke hajjin nan saboda haka sai yake ganin bai dace a ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kudu da mushrikai an yi hajji kuma tsirara saboda haka sai ce sayyidina abubakar ya zama amirul hajji a wannan shekarar waje ayi hajjin ya nuna wa mutane yadda ake hajji ya sannan kuma ya sanar da mushirikai, cewa daga wannan shekarar kasu sake zuwa masa hajji sannan kuma kada wani tsirara ce zai yi dawafi ga ɗakin Allah ya kuma yi umarni cewa a shela a cikin mutane a karanta musu bara'atu min Allah wa rasulihi ila an-nas ya bara'atu min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikeen fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu anna annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin a karanta musu sana daga baya ya tura sayyidina ali ya ce bi bayansa don ya zama kamar wakilin annabi sallallahu alaihi wa sallama kasancewar shi daga cikin dangin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito annabi sallallahu alaihi sallama ya kallafa wa ali ya zama wakili wajen warware wannan yarjejeniya da take tsakaninsa da mushrikai a wannan hajji saboda yadda al'adar larabawa ta gudana akwai al'adar larabawa wacce ta gudana cewa idan mutum ya yi alkawari ya kulla alkawari da wata ƙabila a matsayinsa na shugaba a matsayinsa na jagora to babu wani wanda ya isa ya warware wannan alkawarin sai dai ko shi ko wani daga cikin danginsa wannan shi ne da larabawa suka saba wato suka saba da shi a kansa suke kulla yarjejeniyarsu da warware ta to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kulla wannan yarjejeniya da su yanzu tunda zai aje yarjejeniyar kuma bai samu tafiya ba sai ce to bara ya tura wani daga cikin dangin gidansa da farko ya tura sayyidina abubakar sai kuma ya ce a hada da ali dan su ga wakilci daga gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su yadda abin da gaske ne wannan wa da ya saba wa addinin musulunci ba urfi ne al'ada ce wacce suke gudana akan take gudana a lokacin kuma bata saba wa musulunci ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika sayyidina ali wannan shine sababin ba abin ba yadda su mabiya addinin shi'a rafidawa suke cewa ba dan ya nuna cewa ai sayyidina ali shi zai zama imam shi ya fi cancanta ya zama khalifa ba abubakar ba shi yasa ibnu taymiya a cikin wata risalarsa risala fi fadli khulafa'ir rashidin a ciki yake cewa wa lam yakun hadha min khasa'is ali radiyallahu anhu بل أي رجل من عترته نبذ الأهد حصل به المقصود لكن أو لكن علي أفضل أفضل بني هاشم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان أحق بالتقديم من سائر الأقارب آه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكي wannan wakilci da sayyidina ali yayi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya shelanta wannan kalma ba wani abu bane da shi kadai yake banta da shi a dukkan wani daga cikin family dangi na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana iya zuwa yayi wannan din wato da da da ba ali aka aika an aika abbas ko abdullahi dan abbas duk makasudin dai zai tabbata abinda ya sa Adam sallallahu alaihi ya aika ali domin a cikin duk banu hashim a lokacin ba kamar wato a cikin gidan banu hashim shi ne kamar wanda ya fi kowanne falala shi yasa annabi sallallahu alaihi ya gabatar da shi akan sauran sauran dangi amma da a ce wani zai tura ma ba shi ba a gurin larabawa da suke bukata su ga wakilcin su ga shi wanda aka kulla yarjejeniyar yadda shi ko su ga wakilcin sa to da makasudin da zai samu saboda haka kaga ashe ba wani abu ne da yake nuna wani khalifanci ake nuna wani shugabanci wannan hajji da da abubakar ya jagoranta kamar shimfiɗa ce domin a ah, ya je ya share fagen hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai je hajjin da take ita ce hajjin bankwana hajji ɗaya tilo da annabi sallallahu alaihi ya yi a ciki za mu ga a cikin shelar da aka yi wanda ita ce kuma gabar da bukhari ya sa ya kawo wannan hadisi a ciki Allah ya tsufa bilbaiti uriyan kada wani ya sake yin dawafi tsirara a ɗakin ka'aba masana tarihin larabawa sun kawo ruwayoyi da suke nuna cewa masu dawafi masu zuwa su yi dawafi a ka'aba a lokacin jahiliya har ma lokacin da musulunci yake nan kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rushe wani al'adar a hana sun kasu gida biyu akwai mutanen da ba a yadda su yi dawafi da kayansu a jiki ba sai sun yi tsirara haihuwar wasu akwai kuma waɗanda su an yarje musu su yi ɗawafi cikin kayansu su ne 'yan ajin tubarkalla waɗanda aka ce ba za su yi ɗawafi ba sai sun yi tsirara su ake kira alhilla sunan da ake ba su kenan su kuma waɗanda suke ɗawafi da kayansu a jiki su ake kira alhoms alhoms alhoms daga al-ahmas ne ahmas shine wanda yake mai tsananin kishin addininsa ko mai jarumta wato su suna ga kamar ƙuraishawa sun fi kowa kishin addininsu na maguzanci ko kuma a'a sun fi kowa jajircewa da kafewa da turjiya a fagen yaƙi don haka sai suka ba wa kansu wani taitil na musamman shine alhums duk wani kuma wata ƙabila ta balarabe ba wannan ba suka ce wannan alhilla ne to duk wanda yake cikin waccan kabila alhilla to bai isa ya zo ya yi dawafi da kayansa a jiki ba dole sai ya cire kayansa ya zubar wai ita ce alamar ya zubar da laifuffukansa da zunubansa kai ya bata ɗakin Allah da datti dattin zunubi kaga kenan su ba sa zunubi kenan suna cewa Lana natufu bil bait la natufu fi thiyab ba za mu yadda mu yi dawafi a kayanmu da muka yi laifuffuka a ciki ba har ma wasu ruwayoyin suke nuna cewa idan wanda ba a yarje masa ya zo ya yi dawafi da kayansa a ciki ba ya zo da kayansa ya ce zai yi to zai ci duka za a yi masa duka kuma a cire kayan a bashi tsirara kuma har mata dole suke bin wannan ka'idar idan dai har mace ba daga cikin ƙabilun ƙuraishawan ta fito ba wanda su ne alhums ba ta fito daga wannan ƙabilun ba ta fito daga waccan ƙabilar to ita ma dole ne ta bi wannan dokar an ce mace takan tsaya a bakin ƙofa in ta zo daidai ƙofar masallacin sai ta tsaya tana cewa waye zai ba da aran rigarsa waye zai ba da abin da za ta kare mutuncinta saboda an yarda ta aro rigar su waɗancan da suke sa kayan su su yi dawafi in ka aro rigarsa ya baka aro ko ya baka haya dan akwai wanda su kuma sai suka bai da abin abin samu sai zama harkar business shi idan kabilar yake to shi kenan in an ka zo kana bukata ba za ka iya tsirara ba kana jin kunya to sai ka zo ka ɗau haya ya kwanakin da za ka yi kana dawafi sai ba baka haya to mace idan bata samu wanda ya taimaka ya bata ba kuma bata da kudura da ta dau haya to dole ta yi tsirara ta yi dawafin haka sai ka ga suka ce sai mace ta sa hannunta ɗaya a gabanta daya a bayanta ta kare wai su ta yi dawafi shi sa malamai kusan ijma'i malaman tafsiri suka yi cewa fadar Allah ta'ala da yake cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin cikin suratul a'raf wannan aya ta sauka domin rushe wannan al'adar domin mayar da martani da ruguza wannan aqidar ta mushrikai Allah ya ce ya ku yan adam ku yi kwalliya inda kulli masjidin a ko a gurin kowane ko ina gurin gurin sallah gurin ibada ku yi kwalliya ba ma wai ku sa kaya ba batun ba a sa kaya ba a kuma kuma yi kwalliya a kayan kaga yanzu wannan umarni ne da sa sutura wa ziyada ba kawai ka sa sutura ba a ka yi ma ado da ka shi mai sallah zai iya ado kamar yadda za mu yi wannan bayani nan gaba to shi ne malamai suke cewa kamar yadda ya zo cikin hadisi ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sun kasance laraba sun kasance a jahiliya suna yin dawafi tsirara arrijalu wan nisa mazansu da matansu arrijalu bin nahari wan nisa'u bil maza su yi da rana mata su yi da daddare har ma aka ji wata mace tana yi ita saboda rashin kunya sai ta zuwa da daddare sai ta zo da rana kuma guri ne da a da can ɗakin ka'aba a jahiliya ɗakin gashi nan kuma can majalisa ce can majalisa ta su abu jihar can majalisa ta wasu yan iska can majalisa haka haka kun sa an daɗe daga baya ne aka yi masa katanga amma da guri ne da kamar a cikin unguwa ne ko a cikin gari ne ga ɗakin nan ga kasuwa can ga kasuwa da can ba da daɗewa ma ta lokacin sarki abdulaziz nan wajen da ake sa'ayi kasuwa ce za ka fita sa'ayi sai ka fita ma daga farfajiyar masallacin ka je kamar za ka je kasuwa ga kasuwa nan kuma mutane kuma cikin kura ana ta an yi budu-budu da kura shi yasa za ku a nasi ana cewa a arfa Allah yana shelanta cewa ga bayina sun zo burtun burtun sun yi kura amma yanzu ta kura za ka yi kana cikin ac kana cikin sanyi shi yasa wani malami ya ce kai ina ma an bar wato hajji yadda take da ta a da ka ji ka cikin wani dutse-dutse ka ji wata kura tana tashi ku yi butu-butu kamar yadda Allah ke cewa ga bayina sun zo butu-butu amma yanzu sai ƙara sassauta abin ake sai ƙara sassauka shi ake kana dawafi kana shan ruwan sanyi kana shan AC kasan kama AC take abinda kake taka ma sanyi yake baka kai za ka ji dandanan hajjin fi sabilillah yanzu yadda iya kudinka iya yadda ka samu hajji mai sauki mai daɗi. cika yau bana mun yi hajji cikin daɗi <laughs> to ita sai ta fito da rana shine ta ke dawafi sai take cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kullu kama bada minhu fala uhillu a yau wani ɓangare na al'aurata zai fito ko duka ma amma abinda ya bayyana al'aurata duk wanda ya gani ban yafe ba to shi ne Allah ta'ala ya ce da su ku zo zinatakum inda kulli masjid ku yi ado ku yi akawa a gurin daidai kowane masallaci ko kuma lokacin kowace ibada wannan da dama daga cikin malamai magabata sun ce wannan ayat ta sauka domin mayar da martani da rushe waccan al'ada kusan ibn rajab ma ya ambaci ijma'in malaman tafsiri akan haka kuma yake cewa abinda ake nufi da wannan shine an yasturu auratihim inda almasajid ka zo sallah a rufe al'aura dawafi ya shiga sallah ta shiga itikafi ya shiga da duk sauran abinda ka zo cikin jama'a to ka zo cikin sutura ka rufe al'aurarka to wannan shine dalilin da yasa Imam al-Bukhari ya koro wannan hadisin a cikin a cikin kitabu salah da ya nuna maka cewa sitirce al'aura a sallah wajibi ce sai dai malamai suna magana wasu malamai suna magana akan akwai bambanci tsakanin wajib da sharadi akwai wajib akwai sharadi akwai abin da yake wajibi ne amma babu dalilu shartiyya akwai abin da yake wajibi ne kuma akwai dalilin da yake nuna sharadi ne kamar salatun fatiha wajibi ne kuma sharadi ne saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kaga wanda ya nuna kenan sharadi ne to wasu suka ce sitirce al'aura wajibi ne amma suka ja da kan magana sharɗiyarsa cewa ba sharaɗi ba ne da cewa wannan magana ce ta wasu daga cikin malamai kamar a shaukani a cikin littafin sai jarrar ya tattauna wannan yana ganin cewa duk dalilan da aka koro da suke magana akan da suke magana akan abin nan wajabci yake nunawa ba shartiya ba to sai dai kuma akwai hadisin da yake cewa la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar Allah baya karbar sallar mace ta isa wato wacce ta balaga sai ta lullube jikinta kaga ce ba a karba kenan bata yi ba ya nuna kenan sharaɗi ne to shi yana ganin ai nafiyul qabul la la yunafi ko la yaqtadi nafi la yaqtadi an ce ba za a karba ba ba yana nuna sallar ba ta yi ba shi yake cewa kalmar ba za a karba ba da ce akai babu sallah la salata kamar yadda aka faɗa to da sai a ce sallar ba ta yi ba amma ba za a karba ba wannan zai ɗauki ma'anar ba za a ba ta lada ba ko da kuwa tayi. an gade saboda ta bar wani abu babba ba za ta samu lada ba sai saboda ai akwai hadisi kamar misali hadisin muslim man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatu 40 40 yawman wanda ya zo gurin dan duba ya yi masa tambaya ba za a karbi sallarsa ta kwana arba'in ba me ake nufi za a karɓa ba ana nufin ko ya yi ma bata yi ba a in yayi ba a cewa ana bin shi bashin sallah amma kuma shi ma baya bin bashin lada ba shi ba lada kuma tilas yi in bai yi ba ya bar sallah in ya yi ba da lada kaga wanda ita ce ukubarsa ya zo ya yi tambaya duk da ba a ce ya gaskata ba don in ya gaskata kuma al'amarin ya wuce batun a ƙi karɓar sallarsa ko hadisan da suke nuna cewa allah baya karɓar sallar bawan da ya guje wa mai gidansa shi ma kaga nan ba ana nufin nafiyul qabul ba ana nufin nafiyul siha ba tayi amma kuma ba shi da lada domin ya yi wani laifi ko kuma hadisan da suka zo suke nuna ba za a karɓi sallah wanda ya sha giya ba shi ma kaga ba yana nufin nafiyul sihha ba yana nufin nafiyul qabul yace to saboda ka koda da wannan hadisin ba zai nuna nafiyul sihha ba sai dai ya nuna nafiyul eh, eh, nafiyul an kore ladan ne kawai ala'ayi halin wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukansa wanda sauran malamai su kuma suna ga ba haka ba cewa mutumin da ya salla ba wato wani abu na al'aurarsa a bayyane to sallarsa gaba ɗaya ba ta yi ba a sannan hadisin da yake cewa la yusalli yanna ahadukum walai laysa ala atiqihi shay Layu salli yanna fi kowace la a ka'ida ta larabci kuma shi kansa imamu shaukani ya yarda da wannan ta ce la yusalli kada ɗayanku ya kuskure yayi sallah ba ba tare da wani abu akan kafaɗinsa ba wato yi sallah kafaɗinsa a buɗe to kaga la yusalli yana daidai da yake da la salata kaga wanda zai ƙara ƙarfafa sharɗiya ɗin kamar yadda su sauran jumhur suka tafi a kai kuma wala Allah wannan shine ra'ayin da yake akwa cewa sharaɗi ne mutum ya rufe ya rufe al'aurarsa sai dai idan ya kasance babu abin rufe al'aurar ne ko kuma abin da yake tare da shi ba zai ishe shi ba to wannan babu komai idan abin da yake tare da shi ba zai ishe shi ba sai ya rufe al'auratul mughallaza wato ya rufe babbar al'aura idan kuma ya kasance hatta al'auratul mughallaza din ba a samu yadda za a za a rufe za a rufe ta ba to sallah ba za ta sare ba mutum da zai yi sallah a haka cewa kamar mutanen da mutanen da da suka rasa sitira wato suka zama tsirara ba su da kayan sawa wannan zai yiwu kuma mu ce matafiya barayi yan fashi su tare su su kwace musu komai nasu hatta sitirar jikinsu su kwace su gudu su shiga daji su ba su tsirara in sallah ta zo ba za su yi ba ba su yi sallah duk da ba komai a jikinsu malamai suna ta magana to ya za su yi limanci da za a sa shi suka ce liman ya tsaya a tsakiya shi ma ya sitirta kansa maimakon a sa shi a gaba to ya tsaya a tsakiya wasu malaman suka ce ba ba ba wani dalilin da zai sa tsaka ya ci wuce gaba tunda kowa haka yake <laughs> za an matkaffat da yau da yau shi kadai ne haka sai ya ji da nauyi to amma amma tunda kowa hakan yake me kuma shi ya wuce gaba su malamai suka ce ya wuce gaba kawai ya haƙura wasu suka ce a sitirta shi a fashi a tsakiya to kaga wannan sallah ce ta masu larura amma ba haka ba liman ko daushe a gaba yake ba a tsakiyar mamu yake ba shi yasa wasu malaman suka dage cewa ba wani dalilin da zai sa shiga tsakiyarsu? tunda dai ayin an gama sallar za su yi ta zama a sahu ne kaga dai za a ɗan rarrabu za a ce wannan ya je ɗan nemo wani abu dan ɗan samun ruwa wanda da aka za a yi ta buga-buga kuma kafin a samu abin da za a rufe al'aura to don bai sai sallah ta zo za a dunkule wanda idan a haske ne amma su su malaman sun ce in a duhu ne ya shige gaba to inda mata sai suka ce mata su juya su juya baya su su ba wa alƙibla baya tunda mata sahun ko da yaushe a bayan na maza yake to sai su bawa sai su bawa alƙibla baya wannan shine abinda wasu malamai suka ce wannan idan har ta faru dama ita da rura hukuncinta daban yake da da yanayin da ba larura ita sallah ba a barinta a kowane yanayi mutum yake ciki dole ne wato yayi ta sawa'un ya samu sutura bai samu ba ya samu ruwa bai samu ba yana iya tashi ba iya tashi ita ba a barinta da ga suka ce idan babu sutura ma dai a hakan za a yi ta amma ce al'aura ga mai sallah da kuma inda aka umarce shi ya sitirce duka wannan wajibi ne kuma sharaɗi ne bisa wasu bisa dalilan da muka faɗa duk da wasu sun ja akan wannan amma magana dai mai ƙarfi cewa sharaɗi ne insha Allah za mu rika amsa tambayoyi gabanin mu fara za mu rika amsa tambayoyi gabanin mu fara don ya shiga cikin rikodin gaba ɗaya saboda haka masu tambayoyi za su iya ba da tambayoyin su sati mai zuwa insha Allah za mu ansa kafin mu shiga karatu da fatan abinda duk muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh